يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ايها الجماعه تقشي عشر الله المحرم 26 كوتا باين هجرة الله صلى الله عليه وسلم شكرا بدوري بيقولوا 30 da takwas. Ana abin da zai zo duka zai zuwa ƙarshe ƙarshe ne. juma'a ta kan shi asabar ta kan shi asabar ya zama 27 sannan kuma lahadi 28 litinin ta kan shi ke 29 to yana shi ke nan watan yara su ke nan ya mutu sai kuma shi watan sau to ga mutum ya riski sauran ɗan abin da ya saura cikin watan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce afdalu ba'da ramadan shaharullahi al-muharram daga iyakacin yanzu abin da za ka yi ribata a sabar lahadi litinin shi ke in ma za ka yi a jere in kuma ba za ka iya ba kana da litinin kawai shi ke in kuma an zari zo yana ka kada shi ke sai ka jira wata shekara in kana rayu wannan yake nuna mana ibnu adam innama anta ayyam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun ذهب بعض ابن adam innama anta ayyam dan adam kwanaki ne kullama zahaba yawmun zahaba ba'u an ce kai kwana dubu talatin ne misali duk lokacin da aka cire kwana daya to bai zama dubu talatin ba kuma sai zama 29,999 in an cire kwana biyu to ba zai zama 99 ba kuma sai zama 998 a gaba gaba kake ci ba bayan kake ci in an cire kwana uku sai zama 997 in an cire sati sai zama 993 an cire wata ɗaya to yi gaga abin yana baya baya an cire shekara to yi gaga ka fara furfura to yi gaga ka fara furfura yanzu ka duba imam lokacin yana haya islamic stories ya imam kana da farfara kama zuwa yanzu ba kaga farfaran ta yi yawa mana wannan me yake nunawa kenan mana tafiya ta tafi kenan yanzu ana sake kusantan kabari ke kuma ka duba amma baka da gefe zuwa yanzu da nake magana zuwa wani lokaci can ka ga ka gemu to baka da farfara zuwa can wani lokaci ka ga farfara ta balbale ka mana kenan kana shirye-shiryen barin duniya ke wannan sai zama darasi gare mu ba shi ma kanshi ko ba maka wani wa'azi ba darasi ne mai zaman kanshi ya yi wallabi na amanu taqullaha wal nafsun ma qaddamat li ghadin inna allaha khabirun bima ta'malun kowace rai ta duba ta ji tsoron Allah kowace rai ta duba me za ta kaddamar mata kanta na gobe sai Allah ya kira kiyama gobe yau muna jimma gobe asabar ko to haka nan muke tare da kiyama kamar kifta ido ne ce wane ya mutu ne ya mutu ne ya tafi ne ya tafi to har zuwa generation din gaba ɗaya sai za ba ko daya generation na sahabbai ba wani sahabi ɗaya ne rage a duniya gaba ɗaya kakan ba ko daya generation na tabi'ai ko ɗaya babu generation na atba'u tabi'in su ma ko dai babu to haka ke ta tafiya to kan mun yi tanadi ba kenan zan je kiyama gaban Allah ba komai ke ma wani mutum kuma sai ya fayau shike nan mutum ya shiga wuya ke wani yarda da fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma wani shi sako sako ya zama fayau ba wani aikin alkhairi a ciki to ya kade wannan wa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wannan ke dan mutum Allah kowa ya duba me zai kaddamar ma kanshi na gobe kiyama to muna cikin halul masail qala rahimahullahu ta'ala wa man nada سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى قالت ومن ناداه أحد wanda wani ya kira shi na dahu yani da'ahu ahadun wani ya kira ka ya fulan akwai annida da kuma hukunce-hukuncen nida sama bangaren yaren larabci mana da almunada mana da almunadi sannan kuma ana da annida ya yahya khudh alkitaba bi kowa kaga akwai almunadi huwa Allah ta'ala sannan kuma muna da al-munada wanda aka kira kenan shine munada sannan annida din ita ce jumlar ke to sannan kuma kana da harfin nida shine ya ce ya fulan shine wa man nadahu ahadun wanda wani ya kira shi kuma yana daga cikin hakkin musulmi akan musulmi wa idza da'aka fa'ajibhu in ya kiraye ka ka amsa mai ce ya wane to ya ka amsa ce a kamar ni kamar ni wane kira ni to ka ce kamar kai waliyadu billahi mutum yana da girman kai ke kamar kaman ni wane kira ni a sai ka ji me yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa girma ya fi ɗaukaka ya fi tawahu komai da komai dai ya fi mu to amma an kiraye shi ba yana amsawa ya abal qasim yana tafiya makabarta ne a baki ya abal qasim tun da dai alkunin shi abul qasim sai yoyo shi alam ah, ani ba kai ku nake nufi ba kaga tawakkul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar wani kira ka ce a ah, kaman ni to kai waye kenan kaman ni kaga mutum shiga kaman ni to mutum ya shiga akhlaq shaytaniya ce ana khairun minhu inda kaji mutum ka ce ni to mutum ya shiga hanyar iblis ne wallahi wallahi ya ta wa man nadahu ahadun wani ya kira ka kana sallah kuma fa qala subhanallah sai ka mai tasbihi subhanallah to wannan kuriha ma ne ce an karanta haka an karhanta haka wa sahat salatu amma sallan ta yi ana tasbihi ne in ya kasance a wata matsala a sallah wannan kuma matsalan ba ta sallah ba ce wani abu ne daban amma da wani abu ne ya samu liman to kaga naka mai tasbihi malam da ya kama na hadisi kuma hadisi yake cewa idan kun amuru fi salati fattasbihu lirijali tasfiqu lin-nisa in wani abu ya faru a sallah to namiji sai ya tasbihi mace kuma ta yi tafi ke zai ce babu kuma in wani kira ka kace subhanallah to wannan kenan yana ma maka mafifici shine kai shi ko ka ci gaba da sallarka amma ka mai subhanallah da jinsi ne na abin da ake faɗa a sallah babu kuma mai sallar da ta yi tunda kana maimaita tasbihi musamman cikin ruhu subhana rabbiyal azim sannan kuma kana yin shi a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la kuma tasbihi al'amari mai muhimmanci matuƙa komai da komai yana ma Allah tasbihi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai da komai yana ma Allah tasbihi yana daga cikin abubuwan da zai kawo maka lada mai dimbin yawa تسبيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعد نصل سنتي أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ya faɗi subhanallah kaga ita ce jagorar subhanallah walhamdulillah yin kenan wala ilaha illallah uku wallahu akbar hudu ahabbu ilayya mimma bala'at alayhi shams ya fi san wayannan kalmomi fiye da duniya da abin da yake cikin duniya amma kai ma da gaske ne haka ka fi san wannan kalma fiye da duniya da abin da yake cikin duniya to ba ma duniya gaba ɗaya ba in an ce maka big meaning kawai luna da wannan da luna wanne ka fi kauna bari ya daga zai ka samu mutane da dama su dauki luna amma ka ji shi ya ce li an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma qala'at alayhi shams to kake nan musanya su a gaba sai su manyan manyan jarumu bi idinillahi ta'ala gobe kiyama tunda ba gurin tasbihi bane kai shikenan ba ba baka bi sunna ba ya zama kai makaruhi wa man waqafa fil qira'ati mana ce wanda yi waqabi ya tsaya ya dakata ya bursa a wajen karatu ka zo sai kuma karatun ya cuɗe maka ka gagare gaba ka gagare baya walam yaftaha alayhi ahadun kuma sai wani ba wanda ya bar maka buɗi kowa sai ya shuru kowa sai shiru to taraka tilkal ayata to bar wannan ayar kawai ba lalle sai ka karanta ta ba wa qara'a ma ba'daha sai ka tsallake ka je wani guri daban ba lalle ba ne ayar da ka dauko sai ka dire ta tunda ya ta'azzur shikenan fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya da za ku iya tunda shi iya da zai iya kenan tsallake ta kaje ta baya wa qara'a ma ba'daha to fa in ta'azzarat alayhi ita ma ta bayan ta zama haddan ya rubuje to shikenan raka'a kawai kai ruku ko ka qul wallahu ko karanta ta shike karanta qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar shike yanzu kaman ka karanta izu 20 ke wala yanzuru mushafan bayna dai amma ba lalle sai ka dauko mushafi a mushafi shine muke cewa ƙwar'ani ana ce mai musaf to ba lalle sai ka ɗauko musafi ƙwar'ani ka buɗe ka duba ba tunda ana sanya shi a gaban liman a wani kurare kuma za ka samu ana sanya shi ne <coughs> abu mai faɗi musamman cikin ramadan za ka samu suna da ƙur'ani mai faɗi sosai wanda imam kawai idan shi yana wurin <coughs> na da irin wannan a egypt kenan a egypt babban tebur ne haka amma wanda za a sanya shi flat da shi kenan kuma babba faso sosai zai in an bude shi zai kai haka to lafiya lafiya ke kuma tun da can su ba su da wani matsalar wuta wace ko ana sallah an dauke wuta babu wuta ce standard to kaga imam ko ba shi da hadda kawai zai yi me zai yi duba kuma an samu zakwan ya ummu aisha min al-mushaf zakwan ya kasance yana ba aisha limanci daga mushafi mana yana dubawa a cikin sallan tarawih ke amma nan yana maganar sallan wace sallan farilla shine ne ce wala yanzuru mushafan bayna yadayhi fara ka ce lalle sai ka duba mushafi ba in dai karatu sura ne sura ko da aya ɗaya ka karanta ta yi illa an yakuna fil fatiha sai dai in kasance abin ya gagara ne a cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai mutum ya gagara kawo ta to ya zai kuma mutum ya gagara kawo fatiha eh zai gagara shi sabon musulunta ne to kaga fatihar bai gama iya ta ba to zai iya yi haka amma wanda yake da daddan musulunci to kaga ce bai iya fatiha ba zai zama tsantsan sakaci kenan da gurin shi to kuma mutum bai iya fatiha ba za a san shi sallah yaya za a sa shi sallah to kada sai dai irin su irin sun taru ke ko kuma ya zama masabuki ya zo nan shi ya fara shigowa bayan imam mai sallama shi kenan kuma sai fara sallah to wanda suka zo baya kuma sai suka jona da sallar shi tare duka irin wannan yana iya faruwa to fala budda min kamaliha bi mushafin to dole in dai fatiha ce dole sai an cika ta da mushafi ko da duba wanda aka yi ko a musafin ko a waya ko ma ya ne ko ka duba aw bi ghairihi ko ma kaga ce bi mushafin aw bi ghairihi a irin wancan lokacin zai zama kaman allahu ne ba shi yake cewa allu allahu allu sai duba allan da yake a rubuta fatiha a cikin masallacin aw bi ghairihi a irin wannan lokaci kaman mai kalanda akwai kallon da suke dauke da fatiha au bi ghairihi a wannan lokacin akwai wayoyi ga qur'anin nan sukutin gaba daya a memory qur'ani ne su sukutin kamar da zaka bude musafi haka zaka bude shi bal na cin waya ya fi saurin budewa ba ya kafin ka bude yana yawa shafi biyu ne a in takarda ne ke sai ka buɗo shafi biyu malam ne kuma fa pint pint pint pint pint pint sai kaga ya bude maka shafuka ko me kake so kuma da abin da kake nema an shafi na ɗari biyu ne kawai kana danna shafi na ɗari biyu? don shi kenan sai tafi ma shafi na biyu. amma kaga in wannan kake bude dole sai ka bude sai ka yi gaba kai baya amma can kawai shafin na ɗari biyu na ɗari uku kana danna shafi na ɗari shi kenan zai bugo maka daidai daidai babu kuskure to kaga nan a wannan zamani ya shiga au bi ghairihi sai ka fito da wayan kan akwai musafi sai ka duba au bi ghairihi fala budda min kamaliha bi musafin au bi ghairi to ce fa in taraka minha ayatan aw bi ghairihi zai shiga a laptop ko a computer ka in masallacin ya zama akwai computer kamar a gaban liman to shi kenan ya halatta ya bugu ne ipad ya halatta ga bugu duka wannan zai shiga mai awu bi ghairihi a kayan zamani kenan to fa in taraka minha ayatan in ka bar aya ɗaya tak a cikin fatiha sujada qabla salam za ka yi sujada qabla salam kafin kai sallama to fa in kana aksara tamam abin ya rikirkice kuma yawa sai mutum ya bar aya biyu batalat salatuhu sallan ta ɓaci sallan ta ɓaci kama kenan idan mutum bai iya fatiha ba a cikin hadisi annabi sallallahu Sallar Sallar an ba da mafita kawai ya tasbihan nan subhanallah alhamdulillah in ka mutum sallah sai ka ji yace subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to bai iya fatiha ba kenan sallan kushi kuma ta yi wannan manhajin malaman hadisi dole ka samu akwai bambance-bambance abin da ya hadisi ya tabbatar shi ke nan kai shi ya yi kama kaga nan cewa in ya kasance ba aya shi ke nan sallin ta baci to kaga na maɗauki nawa yake nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa man fataha ala ghairi imami to sai zama kuma mutum ya buɗe ya ma wani limami daban buɗe ba imam da kake bin shi ba wannan ya zai zama haka wa man fataha ala ghairi imami batalat salatu wanda ya ma wani liman buɗi daban ya zama an samu limamai ne biyu suna sallah to kai kuma sai ka daga murya ka ji can yayi kuskure kama ce ga masallaci a nan eh sannan ga masallaci a can kage yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba maslaha ba ce zo yau masallatai na shehu bin hukumi a cikin ya sunna yace yau yawaita masallatai a ruwa daya ko a wuri ɗaya yana daga cikin bidiyoyi shi ya ke faɗa bidiya to sai zama ga masallaci ga masallaci ko titi kawai raba kaga kana sami irin wannan da yawa masallaci sai titi sai ga masallaci wannan ba zai wancan ba wancan ma baya bin wancan to sai ka ji daman da akwai hamayya sai ka je kuskure kai kuma sai a sifika ka dauka ba haka ba ne e sai ka mai gyara sai ka mai gyara to shi ne ke cewa babbalar salatu kai da kai gyara daga nan masallacin sallar ta baci mana sai ka bar shi kenan tare da wa yawa tare da imamin hijan tunda kai kana tare da imamin ka nan sai kuma in shi ya kuskure ka gyara mai to ne ce wala yaftahu ala imami to kai ko imamin ka ne ma ka ji ya dan yi shuru ba za ka mai budi ba illa an yantazira al-fatha sai dan yana dubin budi ya je ya dawo ya je ya dawo sai ka fahimci cewa kamar kira ce ta mai tauri to lokacin sai ka mai budi amma kawai kaji imam ya yi shuru shuru ɗaya kawai kamar ya karanta aya ce da za ta girgiza shi a yau mana ƙulu li jahannama halim talati wata ƙul to ba ka ce halimin mazid a mana yanzu yana ta dabburi ne yanzu har wuta tana magana yau mana ƙulu li jahannama halin talati kaga yawma naqulu li jahannama hal imtalat sai shuru to kai ba ka kula wa taqulu hal min mazid a sai kai shiru ka ji me imam yake nufi kenan ba saurin bude wa imam ma sauri sai ya nemi bude ta ya zai nemi bude ya maimaita ya maimaita ya maimaita ya maimaita to mana kamar ya gagara wucewa ke illa anyan yantazira al-fatha aw yufsidal ma'ana ko ya bata ma'anan aya to a lokacin sai ka faɗi menene jini wannan su ne jumlolin da malai ka mana to anan yake cewa albayan bayani akan wannan jumloli yani anna man nadahu ahadun kaga da ya kamata ya kawo larabci ne daban fa man nadahu ahadun sai ce yani anna man da'ahu ahadun dan ka dan samu jarin kalmomi man da'ahu ahadun wa huwa fi salati wanda ne kira shi alhali yana cikin sallah fa qala subhanallah sai mutum ya yi tasbihi subhanallah qasidan ifhama munadihi bi hadha alqawl amma kai kana nufin ka sanar da wanda ka kira shi da wannan magana da subhanallah yake walam yaqa at-tasbihu fi mahallihi kuma tasbihin kaga ba gurin shi kai ba domin ba wajen karatun fatiha ba gurin ake tasbihi ba ana tasbihi ne gurin da ya dace kamar ka karanta sabbihisma rabbikal a'la yake subhana rabbiyal a'la yana daga cikin sunnoni da ake wasa da su da yawa sai kuma imam ya hada maka ayoyi سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى من أدوك أنت ألا يبارك سبح اسم ربك الأعلى سبح أكتشي يتسبيه كمان ألا يكبارك tutun كمان command ne zai سبحان ربي الأعلى ce في rabbiyal ينا kaga wannan fi mahallihi ko in ka karanta idza jaa nasrullahi wal fath zuwa karshen ayoyin fasabbih kaga doka ne umarni ne command fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dokoki ne anan fasabbih dai kenan bihamdi rabbika biyu tasbihin kana shi da godiya sannan command na uku wastaghfirhu ka nemi gafaran Allah to kaga bai dace kuma ka ma Allah ta wurin kunne ba? bai dace ba sai ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli shine ka bi abin da aka ce ga ke subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli ya ta'awwal alquran annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin fassarar qur'ani me aka umarce shi shi yake yi kaga kuma kuma me aka umarce mu ba shi muke ba mafi yawanci kawai dai a ji daɗin karatun shi kenan waliyadu billah to nan ke cewa walam yaqi tasbihu fi mahalli domin tasbihin ba a gurin shi kai shi ba to ga ina gurin shi ne kamar na sabbi a gurin ne wannan babu komai amma wani mai kira kai kace subhanallah to qad ba makruhan mutum yayi ya aikata makaruhi abinda ba a so wa sahhat salatuhu kuma sallar ta yi domin jinsin abin da yake sallah kamar da abubakar radiyallahu anhu ya daga hannu ya godiya ga Allah kaga godiya ga Allah shi ma jinsin abin da yake sallah ne babu ne wa qila bal tabqulu salatuhu wani suka ce a a sallar ma ta baci a sallar tashi ta baci لأن ذلك في معنى المحادثة والكلام في الصلاة shi domin wannan yana daidai da ma'anan kana magana ne fi ma'anar muhadatha kana magana ne da wani wal kalami fi salati ko kana magana cikin sallah amma hakikani ba zai zama magana tun daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yayi alhamdu da Imam Bukhari yake cewa babu ma yajuzu tasbihi at-tasbih wal hamdi mun karanta hadisin wancan wancan satin hadisi na dubu daya da ɗari biyu da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sulhu tsakanin bani amr bin auf lokacin sallah yayi sai bilal ya zo gurin abubakar radiyallahu anhu kare bai je gurin Al-Hasan ba bai je gurin Al-Husaini ba bai je gurin aliyu ba sai zo gurin wa abubakar radiyallahu anhu fa حبس النبي صلى sallallahu alaihi wasallam Shi an rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabra fata ummun nasa to za ka ba mutane limanci qala na'am in shi'tum ce eh in kun so sai yi limanci fa qama biladu min salat fa taqaddama abubakar radiyallahu anhu Fa فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا annabi sallallahu alaihi wasallam da tsaga sahu tsaga tsagawa hatta qama fi safil awwali فأكل الناس بالتسفيه قال سهل هل تدرون ما التسفيه هو التسفيه سنة بغة تابين هنوز فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الالتفت اسكت يتتابع يواسي ويوغم يكبر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه تكب تكب مكانك yace farafa abubakar daihi abubakar sai daga hannu fa sai ya gode wa Allah to don imam bukhari yake cewa babu ma yajuzu min at-tasbih wal fi as-salati lirijali to sai zama kenan abubakar radiyallahu anhu nan yayi mai kenan yayi daidai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai kuma to me yasa kace alhamdulillah ba ko ya faɗa mai haka bai faɗa mai haka ba to anan yake cewa wai sun ce sallar ta baci amma ba maganar bacin sallah nan لأن ذلك في معنى المهادثة والكلام في الصلاة بمينا matsayin magana ne. Kamar alhamdulillah da abubakar ne matsayin magana ne a godiya ne ga Allah subhanallahi ma ba matsayin magana bane matsayin godiya ne ko tasbihi ga Allah wa amma idza kana al-amru nabin fi salati amma in kasance al'amarin ya faru ne cikin sallah ka tambihin imami kamar amma imami tambihi kalma ce da bahaushe ya ranta tambihi shine fadakarwa ala sahwin waqa'a minhu fiha akan wani rakkanwa da imam yayi to fa zalika mashru'un wannan babu ne tasbihi in ya zama galiban da zaka fadakar da shi لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم أمر في الصلاة فالتسبيح للرجال فالتسبيح للرجال إذا wani ya bayan sha ya samu a sallah to shikenan maza su yi tasbihi a wancan kisan na Abu kai maza su yi tasbihi wa tasfiqu lin nisa'i mace kuma sai dai ta yi ma imami sai dai ta buga tafin hannunta malan kenan a cikin sallah ba a so mace ta fitar da muryanta har aji a masallaci kuma gashi liman yana magana yana karatu ya yi kuskure sannan kuma ta yi magana yana yawa ya kasance wani abu zai iya fada a zuciyar shi sai ga kuma sallar liman ta warware ko kuma ya kasance a ashe wacce tana suna cikin sallah kuma to ga babu to wannan yake nuna maka kenan mata suna mai kenan mata suna halartar masallaci mu duba sosai domin yake cewa to fattasbihu lirijali wa tasbihu linnisa'i ko kuma ya kasance mutum yana jan mata ne sallah yana kana iya jan mata sallah a sallar tahajjudi sallar dare ke kamar da lokacin Umar ibn al-Khattab an sanya mata musamman Tamim ibn Aus ad-Dari ya musulmi ya musu limanci to kaga kenan ashe tun tun lokacin sahabbai mata ana tahajjudi da su ke ya halatta ma a ware musu guri musamman to ma kaga mutumin da bashi da masaniya ko da yana son rikici ne to sai ya kasance yana ta babatun da ba zai kai shi ina ba ya halatta a ce mata ga ma ga min sallah ko kuma dai su bi mazan gaba daya to kaga ba wanda za a ce lalle mata ku fito ko haka kuke za ku dinga bin gidajen mata ce mata ku fito ta hajjudi a in ta taga za ta fito ta fito kuma an sallallahu sallah suke cewa idan matan ɗaya mu ta nemi za ta je sallah yadda ya kai mabiyin sunna ne ya zaka yi karka hana ta maza Allah ce karka hana ta nemi za ta zo sallah masallaci to shikenan mu je tare kaga ahalus sunna ne amma ta nemi za ta zo sallah kuma ka hana kuma har yanzu kana hanawa to zai yanzu kana warware sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu barka da manzon Allah ko giya ba shi mun barka kai da manzon Allah sai mu ga ya ke sai za ta kare kuma ya riga ya gaya cewa to fa marrabi ba an sunnati khalas fa laysa bihi baya tare da shi to abu ne mai sauki ba wai a nan garin ne kawai mata suke zuwa sallar tahajjudi ba yau ba nan ba ne kawai wannan ko ina ne a duniya al'amari ne na duniya to kaga al'amari na duniya kuma ya samu asali tun lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kasance sai dai kai hakuri ke kuma ba za a dina ba abin da ake bukata kawai mutum yi ikhlasi to mata su ne masu tabi to kaga kenan asalin tabi kenan an halatta wa mata ne amma a cikin sallah da ma mutum ya cikin glycohim wannan kuma shi laisa mina sunna ba shi daga cikin sunna amma da zaka sai samu yanzu larabawa suna yi ko su turawa in abu ya burge su sai su yi kabbar a sai su yi sai su yi ko indiyawa in an yi abu sai su yi tabi to kaga wannan laisa mina sunna kuma kowa ne ka tambaye shi haka sabai suke yi su ma abu ya burge su sai su yi tabi wanda wanda yadda ɗan Najeriya ke ma bai burge shi ya yi kabbara ko kuma yi yi tasbihi to ne ya fi zama daidai fiye da su yadda suke yi kaga mu ma alhamdulillah nan muna kan sai ke amma sai dai kabbara kuma ba komai yake kabbara ba ba komai yake kabbara shi kuma ɗan Najeriya in zo matsalar shi shi ke komai kabbara ne ko shirme ne kabbara ne ko nahul wadi ne kabbara ne والفاعل ضمير مستتر تقديره هو سيكا جي <laughs> هاي كبرا الله سنجي لن najeriya ko shirme ne sai ya kabbara ko an zaki wani ma sai ya kabbara Allah ya bada lada to kaga wannan ba wani ladan da Allah ne ba baka amma kabbara lokacin da abin zai burge ka bara ku yi bara ba kwa so ku kasance ku ne ruhun yan aljanna har sahabbai sai suka kabbara Allahu akbar to kan in an bada mamaki abun mamaki ya halatta kai kabbara ko kai subhanallah da ma ba ana karatun qur'ani ne ana kabbara karatun qur'ani shi yana bukatar mai shiru ne da kuma tasirantuwa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu qalu ansitu da kuma wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu shi ma yace me wa ansitu ku yi shuru saboda me la'allakum turhamun to kaga ko ana karatun qur'ani kana ce mm mm hada kalam mm mm to kaga ne baka bude baki ba amma kana magana ne mm to ballanta kuma kace mu je ina za ku je ina za ku je kaga kai surutu ta za ta shi kuma duk kuma wai ka kama ayoyin nan guda biyu shi kuma sai kama da bibi shi in ana karatun qur'ani me yake fastami'u lahu wa ansitu kaga ko masu sauraro ko ana karatun kuna ihu sai gari ya waye Allah ya bada la ce ai shuru ka saurara kai shuru to shi ma mai fasarawa ya saurara yayi shuru to ganin shi nan mun bi dokokin Allah gaba ɗaya ke to a nan ke nan a ji tsoron Allah wajen tabi da ake yi musamman malaman makarantun boko su suka koyar da mushilolin domin zai wahala a ce malami yana karantar da kai tafsiri ko yana karantar da kai hadidi ko tauhidi da ce glamonim yana wahala da mana yawa yana karantar da english ne english din kuma bai fahimci addini ba shi ne zaka in yi ba da amsa what is a now what is a now a now is a name of person place or team clap for him to kaga wannan laisa min sunna to in boko kenan kaga ya kamata su fahimci addini masu fahimtar addini su ma su fahimci boko ke sai ce wa amma man waqafa a qira'ati wanda ya waqafi a wajen karatu ya qara'u al-ayati al-muwaliya a muwaliya ma'ana wanda take binta ke amma da ya ce ya qara'u al-ayata taliya aw ya qara'u al-ayata da ha. ya qara'u al-ayata da ha ma'ana ya karanta ayar da take baya aw yarkau in ajaza ta mami sura ko kuma kawai da ya ruku ya sallama kafin surar ta cika li'anna ma zada ala ummil kitabi sunna. domin abin da ya karu akan fatiha sunna ce abin da ya karu akan fatiha wannan suran sunna ne to kuma wannan sunna wata sunu hadihi sunna bi ayatin ko ka karanta aya ɗaya tak shikenan sunnan ta yi fama bauka ko bi da haka kamar irin limaman ƙauye da suke karanta mudahammatan Allahu akbar sannan ta yi sai sai ce ya bar sunna kuma ya bar wasu sunnoni amma sunnan sallah aya ɗaya yayi to shine ma da yake cewa wa ghayatul amri amma asalin asalin gaya shine target an khatma surati fadilatun ka cika suran cikakkiya wannan mustahabi ne la yahtaju ila nadri nadri mushafin ba lalle sai ka dauko mushafi ka duba ba wala ƙalabu bi sujudin fi tarkiha kuma ba za ce lalle sai ka yi sujada ban kabar cika sura bi fatiha fatihati domin saɓanin fatiha in baka iya fatiha ba to sai ka kai allati hiya rukunun wanda ita rukuni ce fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghairihi to dole sai ka cika fatiha imma da mushafi ko kuma da wayansu abubuwa na zamani kamar yadda aka kirga baya da waya ne ipad ne kwamfuta ne duk abin ne da zai taimaka maka ka gano to shi ke ka cika ta ke fa'in ka ayatan minha kamar idan ka bar aya ɗaya daga fatiha da qabla salam za ka yi da qabla salam wa in kana akthara bakwalacin as domin ya fi haka kuma to sallar ta faci da kaulihi alaihi salatu a cikin hadisin ubadat bin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba wanda imam al-bukhari littafi musamman juzul qira'a khalf al-imam musamman kan wannan hadisi yana karfafa wajibcin karanta fatiha bayan imam dace walau kana ghayrul fatihati ruknan to inda ya zama wani fatiha daban walau to inda ba inda wajen Fatiya kamar sura ke nan rukuni ne ya ce ya ji yajibul itiyaru bihi dole dole sai ka zo da shi shi ba Ita itamami salati ya yace inda wajen Fatiya ba rukuni ne wanda dole dole sai an zo da shi kafin sallah ta cika ma'ana maganar فلو كان غير الفاتحة ركنا يجب الاتيان به بتمام الصلاة إن والفاتحة من سورة shi ma dole ne kafin sallar ka cicika la bayyanahu alaihi salatu wa salam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka mana nan da sura ma wajiba ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fa lidalika qala abu hurairah radiyallahu anhu don abu hurairah ke cewa radiyallahu anhu fi kulli salatin yuqra a cikin kowace sallah akwai karatu فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم أبن أنه صلى الله عليه وسلم يجيده زام يجيده وما أخفى عنا أخفينا أبن يقوي مما سيقوي وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت amma yancin hadisan ka duba yana kawo su ni bil ma'ana ba wai yadda za ka same shi a bukhari da muslim haka in baka kara ba akan shi qur'an shikenan sallan ta yi to kaga kan wannan hadisin da ya kawo zai zama ko ta mushila kuma da zai warware a baya mana in ka bar sura sallar ta yi mana kuma a baya gaya mana cewa a mazhaban maliki in ka bar sura za ka yi me za ka yi sujjada qabla sala to wannan sai zama kenan ya shiga wata mazhaba kenan kamar imamu shafi ce in ka bar sura shikenan ba komai sallar ta yi kamar yadda mu'ad bin jabal yayi dogon sallah wani dan saurayi ya yanke sallah bayan shi to kai sauraya kake sallah ce na yana karanta fatiha sannan ke roki Allah aljanna ya nemi Allah ya tsare shi da bauta shikenan shafsha don kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai sai yayi sujada ba to in zitta alaiha fa huwa khairul laka amma ka kara haka wannan shi fi maka alkhairi mana ka karanta fatiha da kuma karin sura shi ya fi maka alkhairi amma ka takaita kan fatiha babu laifi to yana za mu dakata nan kenan wa amma alfatwa ala al-imam fa innahu yakunu inda intibarihi bil fathi ba'da ajzihi ala itmam qiraah wallahu a'lam jazakallahu khair inshallah inda aka rubuto akwai dai daga cikin manya-manyan malaman hadisi a sheik shu'aib arna'u sai allah mai gima da kuka ya mai rasuwa girma da suka gafarta mai اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ولو له فيه yana cin من يمن malaman hadisi ba za samu lokaci mana albani zai ce hadisi sahihi ne shi kuma ce a yana da cin don malaman hadisi shu'aib al-arba'u akwai yan da dama da suke bukatar addu'o'i jiya an sace motar ma malam na jiya an sace motar ma da ruwa haka bayan muka kame isha inna lillahi wa inna ilaihi akwai malam ribuwan jiya an sace mai mota a ina kenan bayan sallar magariba kan a ahmadu bello Allah mai gima da kuka mai da alkhairi da yawa da suke bukatar addu'o'i Allah ya kima da kuka kowa da bukatun shi na alheri Allah ya fi mu sani amma na ga bukatar kuma bai wuce na kuɗi bane inda mutum yanzu yana bukatar addu'a yanzu kuma bai wuce na kuɗi bane akwai ciwo ba eh? akwai ciwo an yi jinya an yi jinya ya ci kuɗin masu warkewa eh amma shi ne duka an yi jinya an yi jinya an warke to me yake bukata kuma a'a an yi jinya an yi jinya jinyan ya ci kudi amma ciwon ya warkewa eh to wannan kuma nasu daban ne addu'a yawa nasu daban su kuma bukatan waraka amma mafi yawancin mu yanzu da muka zo nan me muke bukata ko kana da lafiyan baka da kudi kuma ciwo ne magana ne shi ne ana bukatan kudade ya ma mutane karanci yawon kaji ya ce gaskiya ko kudade ya yi karanci a hannun mutane da akwai kuma marasa lafiya da mu na alkhairi da Allah shi ne bi mu sani Allah mai gima da baka ya sauƙaƙe mana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بالناس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين